barkanku da zuwa wannan tasha mai suna NTG1 TV, tasha mai gaskiya da tarin albarka. Muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu. Sabon salon damfara da wannan yaro ya bullo da shi yana bin mawaƙan Hausa na Kannywood yana ce musu ya zo gurinsu ne daga garin ya mai inda ya sha wahala inda aka karɓe mai kuɗaɗe da wayarsa. a hanyar ganinsu bayan kuma ba haka zancen yake ba in ya je gurin wannan sai ya tsalle ya koma gurin wancan ga bidiyon yadda suka tattauna da shi a cikin motarsa ga ɗayir ga alijita to jama'a wannan babban masoyi ne daga wani gari kaji daga yamai na turan na ganga yamai nijar ah, manaja na yake ban labari ya zo a ah, takanas ta Kano domin ya gani da dai an ce min ka haɗu da miyagun mutane ko Allah yanzu ma haka na gamu da shi habugu na yi waye wanda ya shi keken na gan shi eh. har yan sanda ma suka kai mu can wurin shi eh. wurin yan sanda muka tafi. me ya faru ne tun farko tun farko mm. na sauka a nan Kano na mm. sauka a Kano na tsaye da dan adadi sau na ce Kenny inda zan ga alijita mm. aka kawo wannan wuraren can gurin shagon adalamat mai kwashewa wannan shi kuɗi a hannuna wannan shi kuɗi ya ce nuna ma Ali ta wani ya kira ne ya ce min shi ya koya wa aliji ta waka <laughs> wani wanda ya shi waya ta bar min keke eh. su sa koya wa Ali ta waka eh. kwatan fito da kuɗi na na kashe Ali ta na ganshi ya mun kuɗin mota na ce mai a ni dai ban da sai na tambaye shi na ke sa cajin waya eh. sai ya ce min kawo a samu, samun ya bar min keken sai ya ce kan bari kowa ya taba na ɗauki keke bai dawo ba mm. na ɗauki keke da daddare na kai shi can inda nake yin wanka mai mm. wa gidan wanka ya aje keke eh. to yanzu kuma na zo nan ofis ɗin ka ka baka nan shi ma manajan naka bi na sai eh. wasu ɗan yara eh. suka ce su ma na wasu kuɗi na tafi dai ina wata tsohuwa ta ce min ai ta yaya alji ta ce in ta can wurin ta take sai da abinci ban gane wurin ba sai shekaran jiya Allah ya kada ni can wuraren na mata bayani mm. ta ce min to ita ta kira min Allah insha Allah zan gan na na mata godiya na ce na godiya na saka dare da na zo na haɗu da wannan shi ma yana ta cikin aiki mutane suna zuwa jiya sai yau kuma Allah ya sa na ganka yawa din kafin ka zo wanda ya anshi wayan ta wani haka da shi can zan wuce nake ce mai sanni mai gida ce can ka yana nan ya kai mun bugu Allah ya sa wasu yan sanda suna wurin suka kira shi suka kai mu can suka ce mi nake so na ce ni na yafi aka dauko kekensa kuma ba su bari ya fito ba yana can wurin yana can wurin su ba eh su can za su san da za su yi da shi to kai ainihin ya sunanka ni sunana Dairu Nairu a Niyami shekara ka nan? Shekara ta goma sha takwas. Niyami Nijar? Eh. To kai ya za ka baro ƙasar ka musamman ba ka da nan ba kuwa? ka san wani ne a nan Kano? Allah wa san kuwa ba kawai kai dai nake jin da nan ka kuma kai nake jin waƙoƙin ka shi yasa da tawo. <laughs> To yanzu idan ka ya bude ka ga yadda Najeriya take Kano ko? <laughs> Sun koya ma lesson. So Allah ya kiyaye gaba. Allah da ya sa mun haɗu gani ga ɗahiru <laughs> ga ta babban masoyi ne amma dan gaba ba a yin haka in za ka zo gari sai ka tabbata akwai wani da ka sani insha Allah ko wani zai tuwa ai ba ba <laughs> shawara ba ba shawara ba yanzu za mu je mu dina da kai mu yi hotuna Allah ya taimaka gobe Allah ya kai mu sai ka tafi gida ko kaga ka je ka bada labarin cewa kaga abiji eh wannan Allah masa wannan dadi jiwa <laughs> <laughs> ubangiji Allah rawa ka da shirin makiya amin da amin Allah baka abin da kake nema duniya wa lahira amin Allah ya taimake ka Allah daura ka kan hanya mai madaidaiciya amin nagode Allah sa gama da iyaye lafiya amin to daga ƙarshe dai gashi nan asirinsa ya tonu inda Isa Ayagi ya yi postin da cewa yana neman wanda ya san wannan yaro domin ya zo gurin shi ya ce mai shi kaɗai ne wanda ya zo gurinsa tun daga ƙasar ya mai yana neman isa a yagi bayan da ya gama da isa a yagi ya karɓi 'yan silalla a hannunsa sai ya wuce kuma ya samu aliji ta yake ce mai yayo tattaki ne daga yamai zuwa najeriya domin kawai ya gansa bayan kuma ba haka zance yake ba don haka muke cewa jaruman Kannywood sai a sa hankali saboda akwai masoya na gaske sannan kuma akwai na boge. Wannan dai yana ɗaya daga cikin masoya na boge, kuma ya kamata a rinka zaunawa ana tantancewa kafin a karɓi baƙo hannu bibbiyu. To za mu ci gaba da bin diddikin wannan labari domin ganin cewa shin an samu nasarar cafke wannan yaro?